الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أنقوى وان سكي سورا رمو لكما كلم عديد وان اللوكتي ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana a yau dinnan muna ashirin da uku ne ga watan jumada saniya. hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda i daidai da shida ga watan biyu shekara 2021 inda kamar yadda kowa ya sani muna gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafi na farko a shi shi'a al'imamiya al'isne a shari'a su'alun wa jawabun da kuma littafin tambihu albab na babban malami malam habibu kamar yadda muka sani cewa wannan makaranta ta ginu a kan da abin da ya taso ta kan fuskance shi gwargwadon abin da ya taso a sannan kuma wato ta bayani la'akari da wannan makaranta adadin ɗimbin mabiyan da suke binta cikin gida najeriya da kuma ƙasashen waje da kuma da yawa sukan yi la'akari da menene makarantar nan za ta fitar a matsayin saƙo wanda shi take ɗauka shi ne mataki na ƙarshe cikin abin da suke jira su aiki da shi to kamar yadda ba mu gushe ba mun sha faɗa cewa ilimi amana ne sannan kuma malamai suna da wata ƙa'ida cewa wato jinkirta bayani a lokacin da ake buƙatar a bayani ɗin wato bai halatta ba dukkan wata matsala da za mu tattauna a addini kowa ya sani babu matsalar da ta fi muhimmanci farko sama da matsalar Allah subhanahu Ta'ala idan an taɓa shi na biyu kuma babu matsalar da ta kai muhimmanci kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka yasa idan abu zai faru itaɓa mutuncin annabi ba a ji duriyar mu ba to gaskiya kan al'amari ya kai al'amari da wannan makaranta ba tare da sanarwa ba ya kamata mai karatu ne ko kai yanke shawarar za mu lakca yanzu kamar yadda aka saba kuma za mu buɗe layukan waya wanda mun sa abubuwan da suka faru a jabar menene fahimtar ka mai ra'ayinka in mun buɗe waya mutane za mu ji fahimtar kowa kuma za mu ji menene ra'ayin kowa in ma kana da ra'ayi kana ganin an zalunce shi ba a kyauta ba idan mun buɗe layi sai ka bugo sai ka faɗi dalilin ka ba wanda za mu hana shi don wannan makaranta babu wani mahaluki da take jin tsoron tattaunawa da shi ko magana da shi in yana da ta cewa ya ce mu ba 'yan kogo ba ne da muka ɓoye muna jin tsoro ka bugo waya mu ɗauka <coughs> a'a, <coughs> mu masu ba ne gaskiya wannan shine abu na farko kafin in shiga cikin bayanai in yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala mun sani cewa ya ladabtar da mu wajen mu'amala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin alƙur'ani wurare guda biyu da zan iya kawowa kaɗai yanzu kafin in shiga cikin bayani in tsindima mu tafi cikin suratun nuri a ƙarshenta Allah ta'ala sai da ya fara cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi mu'minan da suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza kanu ma'ahu in suna tare da annabi ala amrin jami'in akan wani aiki na aikin gayya ko tare lam yazhabu ba sa sance jiki su tafi hatta yasta'zinu har sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce innal ladina ka. wanda in ana aiki suke neman izininka su fita kafin su tafi Allah sai yake cewa ulaika ladina yu'minuna billahi wa rasulihi wa'annan sune wa'anda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah sai ya ce wa annabi fa idza ta'azanuka idan suka nemi izininka fa'azalli man shi'ita minhum kai izini ga wanda ka ga dama daga cikinsu ko da mutum yana da uzuri ya ce ya rasulullah ina so in tafi kai kuma in kana da imani idan annabi ya ce ka haƙura ka tafi don jarraba ka to ka yi biyayya ga annabin ka fasa tafiya shine zaman ka lafiya da Allah haka Allah ya ce fa'adalli man shi'ita minhum to kai izini da wanda ka ga dama a cikinsu wanda kuma suka fita ta hanyar kuskure ba su nemi izininka ba kafin Allah ya saukar da wannan ka'idar Allah sai ce wastaghfir Allah ka neman masa gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne shi yasa ba mu gushi ba mun sha faɗa. cewa duk laifin da wani zai daga yanzu a doron duniya ya ce wani sahabi yayi to laifin tun laifin bai wuce ɗayan biyu ko ka ce laifin wannan mutumin ya yi Allah ko ka ce laifin ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idan laifin manzan Allah iwa shi annabin tun kafin a yi masa laifin Allah ya ce cewa annabi fa’afi annu kai annabi idan sun maka abu ka yafe musu sannan wasu lahum idan ni Allah nisa kawa, kai nake so ka nema in yafe musu da haka sai Allah yake cewa na uku kuma wa shawuruhum fil amri ka dinga kiran su kana shawara da su cikin al'amara idan suka taso to da Allah ya gama wannan ne sai ce la taj'alu du'a ar-rasuli kum ka du'a'i dukun ba'da kada ku dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda sashen kuke kiran sashi to jama'a daga nan za mu ɗauki ƙa'ida ta yadda idan mujarradin kiran suna Allah ya hana yadda sashen muke kiran sashi kada a kira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama annabin to ta yaya kuma za a yi maganganun da babanka ma ba za ka iya faɗa masa ba ko da ta hanyar bayani ne ka hikaito sai mutum ya zamanto yana hikaito wa'annan maganganun da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da sunan san manzon Allah da sunan kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwanan nan kowa ya sani a daga kusan ranar alhamis zuwa juma'a zuwa yau asabar abubuwan da suka faffaru sun riga sun ainihin wato faffaru wanda mutane za su ga cewa ita gwamnatin jihar kano ta ɗauki mataki na filin da ake rikici a kansa na mushe a inda ake da gine-gine ko an yi gini ta je ta tura an ruguje wannan fili ɗin kuma matakin da shi mai girma gandu da ya ɗauka wanda shi da kansa yanzu ya yarda cewa khadimul islam ne wanda a baya ya ce jiniyar kaɗin banza jiniyar ka ta isa ta ba mu tsoro wanda insha Allahu zan kunna wasu maganganu za ku ci ta yadda za ku gane cewa ba wai abin da ke cikin Bukhari ko Muslim ba a a mutumin nan maƙaryaci ne abin da yake faruwa wanda bai buƙatar sai an ji an duba hadisi lamba kaza ko shafi kaza yayi ƙarya a kansa to ya kake tunanin idan da a ce reference ya bayar na hadisi ya ce a je a duba kaza shafi kaza ko a duba kaza ina so mu fara tafiya a cikin ƙaulinsa na farko wanda satin da ya wuce muka yi bayani a kansa cikin maganganun da i wanda wato bbc ta kunna ina so in sake dawo da shi mutane su ji idan sun ji sai mu ci gaba da bayani cikin maganganun da yi lokacin da bbc ta je ta yi fira da shi bari mu ji me yake cewa a'a gwamna ya ce ba zan wa'azi ba sai sun ya gane hakikar abin da gwamnatin kano ta aikata na zalunci ba kikin ina ba shawara ya ji ya saurari wannan hira da aka da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo ra'adi ya faɗi ko tsuwaye a ƙarƙashin duk abu da ake mu kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake Kuma bisa ka'ida ake abubuwan da ake wannan kama daga ta filin karatuna na taro na na katuma da na yi sannan tsarin koyarwa ta sannan shiga haƙƙi na da al'umma da daɗa lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na to ina cewa wanda ita sai ji amsar wannan tambayar ya ji mai wancan program don magana da yawon gwamnati shi ya faɗa da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan kuma da bakin zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake mun ba bisa haƙi ba. To, jama'a kun ji abin da ya faɗa, ya ce kwamishinan ilimi ya faɗi cewa wato ya tabbatar da cewa zalintarsa ake yi. Wanda ina so mutane ku kiyaye wani abu, idan har wannan kwamishinan ilimin yana da ran shi. ni na saurari program ɗin daga baya awa ɗaya daga farko har ƙarshe babu inda kwamishinan ilimin nan i buɗe bakinsa ya ce irin waɗannan lafazin da shi i baki da baki cewa zalunta jabbar ake yi babu inda ya faɗi wannan amma da yake makaryaci ne kun ji abin da yake hikaituwa kuma yana reference da a koma a saurari program na shi kwamishinan ilimi a da yake faɗa wannan magana bari mu ƙarasa jin su mujime ke faɗa da na fi shawar rubutu na addini yadda Allah ya faɗa kula tu shi ne a haɗa ni da su mu zauna tukunna tabbatar da laifin sannan hukunci kuma ya biyo baya daga gwamnati yaushe ta haɗa mu muka zauna da su har ta gane su abin da nake faɗa wanda jama'a ne tarke bayani da hujjoji na su tabbatar da cewa abin da nake yin nan tanzar jama'a ne kuka gaskiya ce nake faɗa kuma wannan ba da gwamnati za mu da su malaman nan za a yi wanda ba ta shirya an yi wannan ba har ta zartar da hukunci daga bangare guda saurara ɓangare ɗaya irin hukunci ce wannan. ba na kinka da cewa kana kalamai waɗanda ba su kamata ba duk da abin kan wannan tsori amma ana cewa kamar kana ɓatanci da sahabai ko kana zagin shi wanda ake ganin wannan na so saran musulmi da yawa akan ko kaɗan ina da fito da wasu hakikoki da suke tona asirin makiya ma'aiki da suka zalunce shi suka zalunci ahalinsa suka kuce-kuce addini suka ɗora mu kan wani abu daban musulunci yana wani gu muna wani gu kuma in gaske ne musa ce gudun mu zauna da su su kawo batancin da suke wani a zubirwa can musu ina batancin babu har yau ba zai kawo shi ba sai da duk ai magana ne tsayi da mai ta awa ɗaya zai ɗauko sakan biyar ko sakan goma ya za ka fahimci magana da aka yi ta awa ɗaya ko biyu a sakan biyar haka nan babu wani fatanci fatanci yana cikin bukari shi ya rubuta fatanci musulun da sauran marwata da kan sabta annabi miyagun al'amura waɗanda kuma ba a gona kada yake ji ba madautan musulunci na fito da suna ta rufe a to kun ji abu na farko da yake ta magana akan shine bukhari da ainihin wato muslim al'imamul bukhari da kuma ainihin wato muslim su yake magana na saurari jawaban malam alkali mustapha ɗan gidan malam nasur kabara wanda cikin abin da ya tabbatar wa da duniya ya tabbatar da cewa da jabbar bai koyi karatun bukhari a gaban babansa ba wa inna ma kawai karatun muslim ne shi ma jan baki ya fara kuma ba a gama muslim ɗin da shi ba to tunda Allah ya sa mahaifinsa ya karantar da muslim kuma wancan lokacin shi malam Mustapha ya yi bayani cewa gidan rediyo ne suke zuwa su ɗauka kuma akwai karatun a hannun gidan rediyon wani daga cikin rediyon jihar Kano da umarnin gwamnatin Sani Abacha na wannan lokacin ake karatun Sahihun muslim ɗin sai ku je ku duba karatun sahihun muslim ɗin da mahaifinsa yi shin irin yadda abdul yake fassara hadisan da izo kansa shi babansa haka yi fassara hadisan ɗaya to abu uku zai faru in ma ya zamanto da babansa ya zo karanta sahihu muslim bai karanta hadisan ba ya musu wannan fassarar ya ba su ma'anar da shi abdul yake ba su dan ma'anar ba haka take ba ɗaya ko kuma ya zamanto shi yanzu ya faɗaɗa ya fantsama wajen bincike da karatu wanda ya fi na babansa shi yasa a duniyar karatu yanzu yake da ta haƙiƙi da binciko da gano abubuwan da ya sa babansa har ya karantar da musulun ɗin ya bar duniya bai gane ba ko kuma ya zamanto a'a abin da abljabbar ɗin ya gane fa akwai matsala da sukar annabi cikin sahihu muslim da bukhari lalle akwai wannan matsala kuma babansa ma ya gane akwai to amma yanzu abin da ya faru babansa ya ci amanan al'ummar da Allah ya ɗaura a hannunsa ne yake faɗa musu ya koma zuwa ga Allah duk wanda zai yi magana wallahi ba zai fita daga ɗayan ukun nan ba ko dai abin da ya sa baban bai yi hadisan irin wannan fassara tashi ba don ba haka ya kamata a fassara ba ko kuma shi ya yi karatun da babansa bai yi ba shi sa ya gane abin da babansa bai gane ba ko kuma eh akwai matsalar babansa kuma ya gane akwai matsalar amma ya ci amanar al'umma ya ƙi faɗa masa matsalar shi ya sa shi da ya ga ba zai iya cin amanar al'umma ba sai ya fito ke faɗa wa duniya abin da babansa ya kasa faɗa to wannan ta janibin mahaifinsa kenan idan muka dawo ta janibin littafin al'imam al-bukhari mun faɗa zan ba da misalai ba da yawa ba ne wanda suke kallona suna iya kallon wannan littafin gashi sirajul ƙari ne wanda sheku abdullahi gwanda ya rubuta wanda balaraban mutanen ba duk masi duk tutiyar ɗan ƙadiriya a najeriya ƙarya kake yi ka shehu usmanu ya zama <laughs> mabiyinka sai dai kai ka zama mabin shi Usman to wannan littafin shi Abdullahi Gwandi ne kowa ya san sa da ainihin wato Shehu Abdullahi to ya zo farkon abin da ya fara faɗa lokacin da zai faɗi darajar Bukhari abin da ya fara da shi yake cewa sahihuhu ba'dal qurani afdalu kullu kitabin wa bihi mu'awwalu كتاب السيد الورى والذاب أنه بما يقوله الكذاب صنفه في المسجد الحرام عند مكان مولد النبي هل يدو إن كتاب بيده في طيبة, في طيبة المنورة يحول التراجم المصورة ما بين قبر النبي ما بين قبر المصطفى ومنبري يلقاه في المنايا مع تطهري ما كتب الحديث إلا اكتسله قبل وصلى والنبي سأل فهو أصح من كتاب مسلم إذ شرطه في الاتصال فاعلمي أن يثبت اللقاء وفي العدالة رجاله فاقت بها رجالا إذ الكلام وفي رجال مسلم أكثر من رجال من رجال المقدم وهكذا في عدم الإلال وعدم الشذوذ في الرجال حكى يدينا يبل التفن الإمام البخاري إتما أبنى مكفأ أنا نقول كودي زمنتو su shehu abdullahi wannan karatun da ake yi na cewa wa'annan haka ya gani cikin littattafan Bukhari da Muslim in ba ya zamanto da suka karantar da mutane wannan littattafan a nan ƙasar abin da ya sa ba su yi wa al'umma su irin wannan fassara ba don ba haka take ba da yake nan ko kuma ya zamanto karatunsa yanzu ya tumbatsa a gidan ilimi ya gano abin da su shehu usmanu ba su gano ba ko kuma ya zamanto lallai fa akwai matsalar nan kuma su shehu usmanu da suka karanta sun gane akwai su ma suka ci amanan al'umma suka ƙi faɗa musu yanzu wannan littafin shehu usmanu ya sha faɗa mun sha faɗa a nan wajen amma zan maimaita saboda munasaba a cikin tazyinul warqa shehu abdullahi gwandu yana faɗa cewa lokacin da suka tattaka suka je karatun bukhari wajen ibn al-hajj ibn al-hajj yana faɗa suka je wajen ibn al-hajj karatu yana faɗa yana cewa ah, yana faɗa yana cewa lokacin da suka tattaka suka je wajen ibn hajj karatu yana faɗa shehu Abdullahi gandu yana cewa falabisu indahu nahwa shahrayn wa qara'tu alayhi kawkab as-sati li siyuti mustami'an kutubin shatta taqra'uha at-tullab thumma raja'tu ila maw ila al-watan fawajadtu shaykh al-Uthman sai na samu shehu usmanu bayan na dawo daga wajen malam Jibrila kharaja ila hajj ya tafi wajen alhaj muhammad bin radin liƙira'atul bukhari kun ga ya je ibn alhaj wato shi shehu usman ya tafi wajen ibn alhaj dan ya je ya karanta bukhari a gurin shi yace fatabi'tuhu sai na bi shehu usman fa wajadtuhu lam yabda alqira'ata sai na same shi bai fara karatun bukhari ba fa dakalna sai muka shiga ma'an tarifi qira'atul bukhari wajen karatun bukhari ya ƙara'u shehu usman yake karatu wa nahnu nasma mu sauraron karatun Bukhari da shehu usman yake yi wajen malam al hajj wannan ya faru a shekara ta 1201 ta hijira jama'a shi shehu Usman da shi abdullahi ba zuwa suka yi suka sai bukhari ba a kasuwa suka yi nazari suka zo suka karanta to da ya gama shine ya zo yake faɗan wanene ne ibn raji ɗin nan da suka yi karatu gurinsa shi ne yake cewa hani a nailu khairin bin iradi ila haddin shahirin bibin raji saburin fa’iƙil ulama a ilmin hadisi mudu'ihi mislil sirari ɗaliƙin hayyinin lainin munilin a barisal hadisi likulli radi wa mori hu zulalan minhu asfa wa an kamin hanfi shi radi fa yasdur minhu zanaƙalin sahihin yuhaki fi sa'ada bin sirari wa ukulika an yunila biha muqimun tawilan fil madinati bin iradi bin firadi atana bis sihahi sitti naqalan sahihan zana hudu ihtiradi wa ahara fi ahadith al bukhari tare da kwarewarsa yace malamin da suka yi karatu a wajen shi na bukhari shine ibn al had yace wa ahara inda ifi kwarewa yace fi ahadith al bukhari cikin hadisan bukhari yace lahu fiha majalun dindiraji yace yana da fage wanda yake yana da mugun faɗi inda wajen sanin Bukhari da ilimin Bukhari ne to da ya gama shi ne sai ya faɗi isnadin har zuwa ga al’imamul Firabiri, ɗalibin alimamul bukhari wanda suka yi karatu a gurin shi wanda shi ba shi da wannan ijazar a wannan littafin sauƙul umma ba sunna na shi Shehu Abdul Shehu Usmanu gashi jama'a ku duba ku gani sunan littafin nan sauƙul umma kora al'ummar manzon Allah ta dawo ta bi karanta wa annabi da shehu Usmanu ya zo zai karantar da mutane sai yake cewa amma ba a bayan haka fa hada kitabu sauƙul umma ila ittiba'is sunna wannan littafi ne wanda zan kora al'umma wato zuwa ga tabi sunnar manzon Allah wa maqsudi yace manufata fi ta'alifihi wajen rubuta wannan littafin ihya us muhammadiyya shine raye sunnar manzon Allah sai ya ce waqtasartu fihi na takaita a cikin wannan littafin na litaqasur himma min ahli zamani saboda mutanen zamanin da nake ciki suna da takaituwar himma wajen karatu ala iradil ahadith allati fassalat ijmalan ijmala ma fi hadith jibril akan hadisan da suka zo suna tafsilin abin da yazo cikin hadisin jibril min al-iman min al-islam wal iman wal ihsan allati hiya ad-din jami'u wanda sune addini yace bin nazari ilal ibadati dangane da abin da ya shafi ibadodi in aka kalle su sai yace wala azidu alaihi illa a al-jihadi allabi huwa al-hafiz li hadha din balan ƙara ba sai hadisan da suke da alaka da jihadi wanda su ne suke tsare wannan addinin jihadi kenan yace wa uridu fiha ahadith as-sahihaini yace zan kawo a cikin wannan littafin nawa hadisan bukhari da muslim sai ya ce wa menene asayyan din ɗannan al-bukhari wa muslim fakat li ummati ala qabulihi ala saboda al'umma ta yi ijma'i wajen karɓan waɗannan littattafan wa li kauni lafzi riwayat al-bukhari yace saboda kasancewar lafazin riwayan bukhari aksar min lafzin riwayat muslim zan kawo yafi yawa akan riwayan muslim in ishtaraka fi iradi mu'dhamihi fil ma'ana ko da yake sun yi musharaka wajen ma'ana sai ya ce likaunin Bukhari a sahamin Muslim, saboda Bukhari ya fi inganci akan Muslim, alama zahaba ilaihin jamhur akan abin da mafi yawancin malamai suka tafi akan shi, sai ya ce wa likaunin ruwayatul Bukhari indi sama'an, ya ce saboda Bukhari a guri na sama'an menene sama'an? Zaunawa ya garin Ibn Hadi ya saurari karatun Bukhari tun daga farko har ƙarshe malami yana karantawa yana saurari. shi ma malamin da ya karantar da ibn haka ne fa malamin shi shi ma malamin shi haka karatun su sha Usmanu na Bukhari har zuwa ga ɗalibin ƙarshe al-Imam al farabi wanda ya karatu a gaban al-Imam al-Bukhari haka fa sanadin su yake na karatun Bukhari yace bi khilafi riwayat Muslim fa innaha kanat indi ijaza wannan ijaza ce a gurina to yanzu ba mu sani ba idan kai mai saurare munsifi ne kana da adalci shin abdul ne ake kyautata zaton yana da tsoron Allah sau shehu usmanu ne maha'inta ko ku a'a a kyautata zaton su shehu usmanu su suke da tsoron Allah wannan mutumin shine maha'inci to yanzu bari mu sake dawo da firarsa kuji wacce ya faɗa yake cewa wai kwamishinan ilimi ya faɗa sai mu sa maganan gwamnan Kano ku ji maganar da ya faɗa da bakinsa cewa ƙarya ima kwamishinan ilimi kuma ni na saurari maganar da ya faɗa tun daga farko aka mana shawar rubutu ke abin da yake haƙƙi na addini yadda Allah ya faɗa kula tu burhanakum ne a haɗa ni da sunan dan mai sai an raba ni da da rinjiya to ne sun ya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata na zalunci ba kirkiri ina da shawara ya ji ya saurari wannan hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo a ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duniya abu da ake mu kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake kuma bisa ƙa'ida ake mu abubuwan da ake wannan kama daga ta filin karatu na taro na katuma da yi sannan tsarin koyarwa ta sannan shiga haƙƙi na ga al'umma da daɗa lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na. to ina cewa wanda kika ji amsar wannan tambayar ya ji wani wancan program don magana da yawon gwamnati shi ya faɗa da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan kuma da bakin zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata ka zalunci ne ake min ba bisa haƙƙi ba. Yamma gwamnati. To, kun ji abin da ya faɗa. Ya ce kwamishinan ilimi ne ya ce gwamnati ta tabbatar ma zaluntar sa ake. To bari mu tafi kan maganan shi gwamna ku ji. tsakanin wannan maganar da shi faɗa da maganar da ta fita daga bakin gwamna ku ji waye bakin azzalumin kuma waye makaryacin bari mu ya excellency ka ji kalaman Sheikh Abu Jabbar dangane da matakin da ka dauka bi zaka ce babu shakka na ji lafazin Sheikh Abu Jabbar akan mataki da gwamnati ta dauka ina tabbatar muku cewa maganganunsa akwai yaudara da yawa a cikinsa alal misali da ya ba da cewa wai kwamishinan ilmi ya hira a rediyo ya ce wai shi aka zalunta dokar ya yi ke kwamishinan ilmi bai ce an zalunce shi ba kwamishinan ilmi ya faɗi tarihin wannan fili kuma ya faɗi gwamnati tun da ta kafin wannan gwamnati an kwace wannan fili saboda haka gwamnati ta yanzu dama ta tarar da wannan fili kwatacce ne yana hannun gwamnati gwamnati ta gina makaranta saboda al'umma su sa yakansu a makaranta ko makarantar nan ma makarantar mata kuma ta koyon addinin musulunci to kaji yadda wannan magana take amma ya je yana cewa wai kwamishinan ilimi ya ce wai an zalunce shi muna so ya sawo mana wannan lafazi da kuma shi na yake cewa an zalunce shi in ba karya yake yi ba na ɗaya kenan na biyu mun ga bidiyo yana cewa duk wanda ya taka wannan wajensa a yanka shi ku duba wannan bidiyo kuna cewa a yanka a yanka a yanka to wannan hanya ce ta tarzoma hanya ce za ta kawo tashin hankali a lokaci a idanmu mun ga lokacin mai tatsi ne mun ga irin abubuwan da suka faru a idanmu a yanzu haka muna ganin abubuwan da suke faruwa kan boko haram saboda haka mun san abubuwan da suke faruwa a kaduna da zaria gwamnatin jiya kano ba za ta yi da irin wannan tsari ba saboda haka mun yi ne a kan kare al'ummar musulmi na jihar kano da ba najeriya da baki daya mun yi ne ba don son kai ba ba don son wani abu ba mun yi ne saboda yawancin al'ummar jihar kano musulmi a jihar kano a yau sun damu da irin lafazozin bakinsa gwamnati kuma ba za ta yi shiru ta ga cewa ya kawo rashin zaman lafiya a wannan jiha ta ba gwamnati na matuƙar ƙoƙari ta tabbata cewa ana zaman lafiya a wannan jiha mu. saboda haka ba za a bar mutum ɗaya da waɗansu ɗan tsirari da yake cewa su je su yi rijista su je su yi rijista ai wannan fagen siyasa ne mu zo mu buga mu gani yana ganin dan yana tara waɗannan mutane ana musu tafi yana zato shi wannan mutane gare shi ya je su je su yi go mu ma yanzu haka ba muna rijista a yanzu haka ya je ya rijista a zo kuma mu buga mu gani ai Allah yana bayan mai gaskiya saboda haka wannan mataki yanzu muka fara in dai zai kawo rashin zaman lafiya a jihar Kano to muna tabbatar masa cewa yanzu muka fara duk wani al'amari da zai kawo rashin jin daɗi a jihar Kano gwamnatin jihar Kano ba za ta yi ba kamar yanzu menene mataki na gaba an ga ka kammala taro da malamai amma ba a ji wani tartibin mataki ba kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai ya faɗa ai wato hukumar jami'an tsaro ai suna bincike akan lafazozinsa da kuma sauransu saboda haka za a gama matakan da za a ɗauka nan gaba a sakamakon yanzu umarni da aka bayar za a ga zai bi wannan umarni ko ba zai bi wannan umarni ba yana ɗaya daga cikin matakan da za a ɗauka kuma bayan haka ai za a saurara a ji mu dai abinda muke cewa ba za mu bari mutum ɗaya ya jawo na rashin zaman lafiya ba wannan jiha ta mu. Wani girma gwamna zai ce wani abu game da korafin da ya na cewa gwamnati ta ki yadda a zauna da shi ba take faɗa ba. To da an ga muka yaudararsa. Ina gwamnati ta shigo nan ya zauna da malamai. Abin da ya faɗa ya zagi malaman gwamnati ce ta fashe. yayi. mu abin da ya samu ka shigo ya ce duk wanda ya je ba nan a yanka shi a yanka shi a yanka shi dan wannan ba goma da sai ka dauka ne zaka ce babu shakka na ji lafazin shekaru da ba a kan matakin to jama'a ku ji maganar da ya faɗa a baya ya ce kwamishinan ilimi ya ce an zalunce shi gwamnati ma ta san zaluntarsa ake yi da kuma maganar da shi mai girma gwamna ifaɗa yanzu ya ce ƙarya ike yi idan kuma ya isa ya kawo inda kwamishinan ilimin ifaɗa lafazi da lafazi ya ce gwamnatin mata san zalintarsa ake to yanzu jama'a wannan fa maganar fa ba fa a bukari da musulun take ba fa ya ja baƙi zai fassara fa a'a abu ne ifaru kwanan nan a waƙi'i ya yi reference ya ce a kwamishinan ilimi ma an yi program da shi mai so ya je ya saurara ya faɗa lafazi da lafazi ya ce gwamnati ma ta san cewa zaluntarsa ake sai kuma ya zamanta wannan maganar da ya faɗa ita kanta ƙarya ce to don Allah yaushe ne za ka aminta da wannan mutumin ya yi magana ya ce akwai a Bukhari a Muslim ya ce kuma haka ma'anan take ka yadda cewa haka ma'anan take ba cin amana ba ne yaushe za ka amintu da shi ka da cewa ba cin amana ba ne mu kalli abubuwa kamar haka a ciki abu na farko maganar da ya faɗa ya ce an zalunce shi kuma gwamnati kwamishinan ilimi ya tabbatar da haka wanda shi kan shi gwamnan ya fito ya ce ƙarya ima kwamishinan ilimi kuma wannan muna ƙalubalantarsa da duk wanda ke goyon bayan shi in dai ba ƙarya i ba a nan to su kawo inda ko din na saurari firar kwamishinan ilimi maganar da ya daga ƙarshe ya ce akwai wanda suke ɗaukar wani mataki da saka wasu abubuwa cikin al'amarin nan amma gaskiya za ta yi halinta to kaga da ya ce akwai shi bai ce wani ba ko bai ce wani ake yi wa ba ta yi ba mamaki wanda kai kake ganin kamar shi ake wa shi ɗin yake amma ko menene dai gaskiya za ta yi halinta abin da ya faɗa kenan na saurara abu na biyu maganar da shi mai girma gwamna ya ce wanda kowa ya ga bidiyon da ya ce duk wanda ya ji a yanka shi da cewa ya duk wanda ya zo gurin muka kama shi da makami to a hukunta shi kaga duk wanda zai je sauraron karatu aka gan shi da makami ba karatu ya yi ba ko mai za ka yi da makami wajen karatun mutum kun gani mai za ka yi da makami gurin karatun mutum duk wanda ya sani in shi ana zuwa karatuttukan mu in na baggari na je wani gari kamar misali yahudu da na yi kan karatuttuka na san suna zuwa gurin karatuttukan da muke zo yi amma abin da na ce musu duk wanda zai zo wajen karatu ya saurara muna masa barka da zuwa amma kan mu kama ka da makami a gurin karatunmu wanda ya zo da makami gurin karatu ba karatu ya zo saurara ba akwai abin da ya zo zai yi da makamin to da ya sa kaidi ya ce in sun kama wani da makami a gurin karatunsu za su ɗauki mataki a kansa dan duk wanda ka ganshi ya tafi karatun wani da makami a jikin shi to ba karatu ya ji saurara ba neman fitina ya ji amma daga kawai wani yana da sabanin fahimta da kai ka ganshi a gurin karatun ka kace da an kama shi a yanka shi to ai kaga abin sai a hankali sannan maganar da shi mai girma gwamna yake cewa ya faɗa ya ce a je a yi rijista da niyyar cewa gwamnatin da ta ba su matsala mutanensa in sun yi rijista za su kayar da mutum to kaga wannan ƙalubale ne ga malaman addini wala lokaci ya yi da ya kamata malaman addini su daina siyasa babu ajanda ba ku da manufa haka kawai wani ya zo tallata muku wani ku yi shi ba ku da dalilin yi shi kuma wani dama ita ce maganar da Malabakar Gumi ta faɗa Sau da haka lokaci ya yi da malamai duk wanda ba zai iya tsara addinin ku ba da mutuncin addinin ku ba wani dalili na zaɓarsa sannan kuma ganin yake wa'annan jama'ar da ke gaban shi kamar suna da tasiri a jihar Kano wajen in suka goya ma baya za ka ci zaɓe wanda na san ba haka bane ai na faɗa a baya na ce babu ɗan siyasa da in dai ba mahaukacin ɗan siyasa ba ne zai zo yadda ya saɓa da ɓangaren tijjaniya da ƙadiriyar ita kanta da kuma ɓangaren izala ya ɗauki wannan ɓangaren don wa'incan ukun in suka goya ma baya kana iya cin zaɓe amma shi shi kaɗai ɓangaren sa in ya goya maka baya ba za ka iya cin zaɓe ba saboda haka dole ne malaman addini su yi hankali nan gaba duk wanda ya zo yana neman mukami ya yake da wa yake da alaƙa mu'amala ta addini da ina da ina yake zuwa me yake yi don ku san wani waje ya kamata ku ajiye shi sannan magana ta gaba wato yake cewa an ki zama da shi wai yana korafi an ki zama da shi ku je ku tambaya shekarar da muka ji aka zauna da shi da mala alƙasim 2013 ne ko lokacin waye ke gwamna a Kano kwankwasa ne ko ai kwankwasa lokacin ya ma san an yi zaman ai bai ma sani ba sau da tun daga wannan zaman ki tsorata yake gudu bai san zama shi sa yake cewa sai an saka gwamnati yanzu manazarori guda nawa muka yi gwamnati ta san cewa sai an yi zaman sau da aka kuma ko yanzu ai ba wai an ƙi zama da shi ba ne sannan bari ku ji wani abu na gaba yanzu wasu daga cikin makaryata cikin mutanen shi sun je sun haɗa wani bidiyo suna cewa na wai shek sharif sale ne yi wannan magana bari mu ji me suke cewa a nan wajen bari mu ji suna ta maluman da rika maluman da ake ainihi da sun suka haɗu suka ce sun haɗu bari mu ji wannan wannan bidiyon tsamanin ɗarika tsamanin kowace da dai sun suka haɗu suka ce sun haɗu suna kiran gwamnatin jihar kano ta ɗauki mataki kuma hanyar da suka bi abin ya zama abin dariya ya zama abin takaici kuma duk mai hankali mai tunani idan ya ji to ya san wannan al'amari babu gaskiya a ciki domin sun yayyanke masa maganganu da ya yi suka yi auditing nasu ai kamata ya idan su masu adalci ne kuma gaskiya suke so su tabbatar ruwa da yake bayarwa tun daga isnadi har makani har lambar littafi har lambar hadisi za su kawo wa gwamnatin jihar kano sai a duba shin wannan maganganu da suke ɓata annabi da suke ɓata sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallama abdul-jabbar ne ya kirkiro su ko ko abdul-jabbar yana faɗan miyagun hadisai waɗanda suka ɓata mutuncin annabi yana faɗakar da mutane musulmi. To, wannan ba na so sai na kai shi ƙarshe. abinda da kawai nake so in saboda masu saurare sun ce wai wannan sharif sale ne wannan bayanin. kuma suka ɗauko hotonsa da cikakken sunansa suka sa cewa tsokaci lokacin Sheikh Sharif Ibrahim Sale Mai duguri a kan zaluncin da aka yi wa shi abdulzaba wanda karya suke wannan ba shek sharif sale ba ne ya wannan tsokacin Ta shi ya sa mabi shugaban makaryaci shi ya sa dama aka ce kama ya kunil murabbi haka za ya kunil murabba yadda mai tarbiyya ya zama haka wanda aka yi masa tarbiyya ma zai zama to kamar yadda shi yake wannan bayanin abu guda biyu nake so in kunna ko zuwa guda uku da yake faɗa cewa wai yana kara mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu a nan wajen na kunna abubuwa guda biyu zan sake kunna su yanzu kafin in ci gaba abu na farko shine maganar da ya faɗa wanda yake cewa wato a abu na farko maganar da yake faɗa wanda muka kunna a baya da yake cewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana bujuro da kanta tana wa annabi kwarkwasa wanda nace na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki wannan kalmar da ya ja hadisin ya je ya tusa a ciki inda za a ɗauko mukullin aljanna a bashi a ba duk wanda ke goyon bayan shi na rantsi da Allah in an je lahira sai dai shiga wuta amma ba zai iya faɗar ina aka rubuta kalman kwarkwasa da larabci ba sannan ya zo ya fassara hadisin ya jingina wa annabi da cewa ya rasulullah inna li ilayka haja ya fassara cewa nazo ina son kai zina da ni bana mu ji wannan me yake cewa a wannan ina faɗa ta babban bangon da babu da kamar shi yake ga wannan magana ina fatan gani kuma wannan magana wato kasuran ta kama akwai imani a cikin guje ba kasuran ta irin wannan lafazin ka gaya wa annabi muhammadu haka kwanji bari mu ji Ku abu abu na ƙarshe shi ne shi ma abin da ya faɗa ɗin dai akan ikhlasi wanda ta kawo mun don Allah ta arka alaihi da ta wannan hadisin shine hadisin da ya ja ta wata mata ta zo don manzon Allah ta aridu alaihi nasaha sai ya fassara kalman ta aridu tana wa annaba kwarkwasa wanda wannan kalman kwarkwasan shi icusa ta ciki don ya zagi manzon Allah ya faɗa wa annaba bakar magana ta wannan wanda ifu wannan tashin hankali shine wanda yake faɗa cewa wai akwai wasu hadisai wanda suka nuna wanda cikin dalilan da ya so ya bayani wannan juma'ar wai da aka ga cewa zai yi bayani bana mu ji shi duk da ba ne. irin hadisan da suka suka tare kenan da a karatu na ce zan ran juma'a suke kokarin tarewa kar a bar juma'a ce. idan ka karanta wannan hadisi kaga irin sigar yadda aka ruwaita da shi waki a tsakanin al'imamu da husaini da ma'aikin Allah gashi a cikin kamara yana hawa yana suka a fargensa a cikin ma'aiki ya kwarara fitsari za a ɗauke shi ce a bashi sai ka ce abu ne na yaro in kana son ka gano illa suke nufi su ma'aiki da ruwa kuma wanda tana jin ina ishirin da hudu to ga na uku koma in kuka buɗe shafi na hamsin da ɗaya za ku ga sun fito da abin nan illa ta ma'aiki suke nufin cewa ma'aiki yana buɗe cinyar alhausai yana tsotsar gabansa na sha nan hadisi na dubu biyu da ɗari shida tamanin da biyar kuma in ku koma cikin da zawa'i za ku yanke hadisi ne sai to annabi yana buɗe shinyoyin al-imamu na Husaini yana tsotsar gaban sa ya ta nan yanzu ni ne laifi dan na kora wannan da kafirai suke fito suna fasawa ko wanda rubuta da wanda inganta to shine abin da yake faruwa ni inda abin da nake yi bai wuce ban mutu abin ba ni na rubuta ba ga shi a rubuce kuma suna nan da yawa don duka buɗe wannan a tabaranin nan ba kuma shi kaɗai bane suna da yawa ku kalli wannan a tabaranin ku ɗan hotonsa shi kuma na hadisin abin da yake faɗa wani zahabi ya ce da annabi ya dame ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da matsu yi tsarara ga shi nan bidiyo a ba shi da daɗi ba shi da daɗi. to da haka gaskiyar magana to kun ji yadda yake janyo abubuwa wanda na tabbatar da cewa a masu saurare sun ji yana jan hadisi yana cawai ga hadisi cikin mu'jamul kabir al-mu'jamul kabir na Imam tabarani wanda ni gaskiya ba zan iya maimaita maganar ba in dai kaji kaji in baka ji ba to baka ji ba ni ba zan iya maimaita maganar da shi ya faɗa ba a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga cewa abubuwa nawa ne ƙur'ani da ya tashi bai faɗa su ya yake yi amma haka yake faɗa kai tsaye yana faɗar jikan manzon Allah yana cewa annabi ya buɗe ya yi masa kaza yi masa kaza saboda tsabar rashin mutunci sannan yana faɗa cewa wai wai saboda kafare ne suke faɗa a yanzu ba a bakin kafaren aka ji ba a bakin ka aka ji ɗaya eh kenan sannan na biyu wani kafiri ne a ƙasar Hausa yake karatu da hausa yake faɗar wannan maganan ballantana ka ce a'a ai bukata ce ta taso wani kafiri ya faɗa dole ka kawa mutane bayanin yadda abin yake tun an samu kafiran suna in bisalin shubha za ka samu ko dai ka samu mulhidai zindiƙe wanda suke yi da larabci ko kuma da wani yare can na turanci to sai ya je karatun da larabci ya mayar da martani ga waɗanda suka yi don lokacin su suke da bukata amma al'ummar mu ta ƙasar hausa ba ta da buƙatar jin irin waɗannan miyagun kalamai sana abu na gaba ƙarya yake yi kuma insha Allah za mu zo kan hadisan a dan ina so ne zamanto akwai ranaku da lokaci wa'annan shibohin da duk yake ɗaukowa in zo insha Allah wajen yi muku bayani hadisin da ya bayar da lamba da komai da komai ya zo kuma ya bashi wannan ma'anan ana zuwa kai za ku ga ƙarya yake wannan mutumin maƙaryaci ne ta yadda alamomi sun nuna ainihin wato haka yanzu a fili. to ku jiba irin idan in Allah zai ce mana na ta ja'alu ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'ada kab ku kira manzon Allah kaman yadda sashen kuke kiran sashi bai kamata ba a ce kana mumini kana da imani ka zo abinda babu a cikin hadisi ka faɗa ka cusa kai fassarar haka dan kana so kawai sai ka ruguje malaman hadisi sai ka ruguje sahabban da suka yi wa annabi aiki wajen iso da addinin zuwa gare mu bai taɓa yiwa ai ba zai taɓa yiwa ba wannan maganar ni da nake yi shekara kusan wajen goma da ta wuce duk wanda suka sani sun sani muka yi masa rudu muka faɗi cewa dama yi hankali da mutumin nan yana ɗauke da rigar ƙadiriya ne amma ba ƙadiriya yake ba shi an ci yake misali ɗaya kawai nake so yanzu in bayar ga wannan littafin addiwanin mubarak ne na mahaifinsa addiwanul mubarak din nan na mahaifinsa yayin da yake ta zagin Anas lokacin da ya zo zai faɗi falalan Anas ku duba nan ku gani shi nan a nan wajen kun gani sai ya ce an anasin lastu shamimtu an bara ya kuna min rihin rasuli an shara shi babansa ya yadda anas ɗan maliku mutumin kirki ne ana karɓar addini daga gurinsa yayin da shi yake kallon anas makaryaci ne wa za a bi sannan cikin maganganun da yake faɗa cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba dukkansu ba ne adilai? a lokacin da shi kuma mahaifinsa ya rubuta a littafinsa yake cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan sahabban manzan Allah adilai ne misali nan idan muka zo za mu ga yana faɗa yana cewa tabarakatta ya Allahu ya munzila zikir lakal hamdu wan amma fi sirri wal jahr tawassaltu bil muktari fi kashfi kurbati alayhi salatu allah fi muddati ad wa alin wa lahu wa tawabi'in wala siya ahli suffati sadatul ghurra kaga ahli suffa abu huraira yana cikin su sai yace wa alin wa ashabi sai yazo nan yake cewa wal ali wa alil wa alil mustafa karaman idan ya rabbi idanan ya rabbi lissuhubi wa alal ashabi ajma'ihim man tafano fihi bil qurabi kaga sai ya fada sai ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan su to sai ce duk wanda yake cewa wato sahabban annabi adalai ne dukkan su mutanen sham ne suka ba shi kuɗi idan ya tabbata mutanen sham ne suka ba da kuɗi aka rubuta ka cikin littattafai to kaga a ciki hadda babansa kenan hadda mahaifinsa wanda zaka ga cikin littafinsa a wannan ya faffada cikin littafinsa a alfiyatu sira mahaifinsa ya faɗa Allah iji kansa wanda yake ta wa'annan maganganun to haka shehu abdullahi da izo cikin abin da ya shafi miftahul tafsir haka ya zo yana magana cewa summal khalilu فالكريم نوه هم أولو الأزم هم والروه فالأنبياء بعد فالملائكة فالخلباء رتبا أولئك فأهل بدر بعد باقي العشرة فآل أود بيئة منتصرة سيتي فسائر الصحب باقي الأمة وحققا للأنبياء الإسمى وأدل الصحب حق يذوي تبتد وصحبا من ذن الله دكا سوء adilai ne yayin da shi kuma yake kallon cewa a dole a raba sahabbai gida biyu akwai mutanen banza a ciki sannan akwai mutanen kirki akwai munafakai a ciki wanda ya saba wa hatta abin da mahaifinsa ya rubuta a kai naka ba dogon karatu za mu yi ba abubuwan suna da ba mamaki gobe ka gama mun sake tattauna wani abu naka misali kawai muka bayar yanzu in ya faɗi cewa a wannan zamanin matsala ta faru daga ranar alhamis washe gari juma'a ya kwantara wa kwamishinan ilimin ƙarya ya ce ya faɗi magana kuma karya ƙarya bai faɗa ba to shi za ka samu aminci da irin wannan ya ce maka magana tana buhari ko musulun ko wani littafi don ya faɗi nan ba da lafarai suka yadda cewa ma ya faɗa shi ya sa muna kira gaskiya gwamnati lallai yadda ta amfani da damarta to muna kira lalle ya kamata a zo a zauna da shi za ka ga ba wanda ke goyon bayan shi ɗayan biyu ko munafikin da munafuncinsa bai fito ba ko kuma wato ɗan shi'a cikin ‘yan shi'a akwai wanda muka tattauna da shi wanda kowa ya sani mun yi dubet da shi a safin sarki zaki ya faɗa duniya na jin shi ya ce matar uban shi tafi matar annabi Muhammad. ya ce wa matar annabi mujirima munafaka fasika ir bid'a to irin wa'annan zindikan wa'annan mulhidan wa'annan da kafircin su i bayyana su ne kuma zaka ga suna goyen wannan shi kuma wannan mulhidin to shine yazo yayi program yake bashi kariya to dan irin wannan wanda yace matar baban shi tafi matar manzon Allah daraja sai ka damu to shi yasa shi a karatun sa ma tuni ya riga ya gano abokari da muslim da aisha da hafsati suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi Abdul Jabbar nake faɗa har yanzu ina cewa in dai har yanzu a da Muslim bai gano inda aka kashe annabi ba fa to da sauransa fa a bincike har yanzu da sauransa a bincike har yanzu bare na so ne in kunna bidiyonsa in na gani ya zama shi ne na ƙarshe bari ku ji wannan abin da yake faɗa. Kun tattauna za ku kashe annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Wannan na yi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashe asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karatu ne da ya aura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin Bukhari sun tattauna za su kashe annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wannan nayi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashe kula asara wanda to kaga shi ya gano a bukhari inda aka kashe annabi shi kuma abdul jabbar har yanzu binciken sa ba bai gano wannan ba a bukhari wannan karatun bai gano shi ba har yanzu a bukhari bai gano wannan karatun ba har yanzu to da sauranka a bincike a bukhari har yanzu har yanzu da sauranka a bincike a bukhari saboda abubuwa ne ake yin su da sunan addini kuma ƙarya ake ba addini ake yi ba za mu buɗe layi mu kira kuma duk wani mara kunya da zai kira muna jiran ka ka kira daidai muke da kai ko mun fi ƙarfin ka ba yawwa saboda bari mu buɗe layi kai <coughs> za mu buɗe layi jama'a yanzu mu kira kowa mu ji menene fahimtar sa kuma menene ra'ayinka kan wannan matsala din a layi na farko da za a kira sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku sai tara hudu biyar sufuli wannan shine layi na farko da za a kira layi na biyu kuma da za a kira sufuli takwas sufuli shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida sai hudu uku ina wai ka tafi wayannan su ne layukan da jama'a za su kira za mu ba mutane dama kowa a ji menene fahimtarsa menene ra'ayinsa assalamu alaikum wa alaikum assalam ake magana to malam muhammad kamar sai ka daga muryar taka eh hello assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana sunana abubakar abdullahi ina kira daga Muzi adamawa na, malam kana jin abubuwan da muke tattaunawa eh ina ji abun da ake tattaunawa sheik musa asadu sunna to menene fahimtar ka menene ra'ayinka wallahi fahimta na abinda na fahimta sai da yanke Allah kara ma malaman addinin musulunci fahimta akan irin wa'annan wanda suke goya ma abdul baya da kuma makamantansa Allah tura musu asiri sannan malaman addinin musulunci kuma Allah ba su ikon fatattakan irin wa'annan zillikan kafirin azzaliman wanda suke cuta addinin musulunci amin amin amin kuma da kuke ko kuma da kuke fitowa kuke fahimtar da mu Allah ya saka muku da alheri amin amin amin amin amin Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah saka muku da alheri to muna godiya dan uwa Allah ya saka da alheri ya gaisuwa na kenan da zan mika wajen ka Sheikh Musa Asali suna don duk wani shafi ina dinka to idan da rinka ne cikakke amma duk wani shafi da kake yi ina jin daɗin duk abubuwan da kake don duk abin da ya faru kana yi tsakaninka da Allah ne Allahu akbar Allah saka da alheri to muna godiya dan uwa Allah ya saka da alheri Allah amin amin muna godiya dan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum na wa ke magana na awal gambo daga Abuja awal gambo Allah alhamdulillah istihadi mana wallahi alhamdulillah a duk da dai malami ban saurara farkon karatu gaskiya daga karshe na saurara mm. Nuka bai kawai muku fata alkhairi wa Allah wani ya tsara ba da iyakan zagar cewa. To amin malam awal gambo muna godiya Allah ya saka da rai. Amin. Muna godiya Allah ya saka. Amin Allah Assalamu alaikum. Wa ke magana ne? assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ga wacce ma barkar aiki me magana to sunana ne Chief Jibril Osman nan sharada a Kano to Najib ko Najib Jibril to malam Najib muna jin ka to ba Allah saka na da wannan ah. bayanai da ake ta da su to amin amin kuma hakika muna fahimta sosai na'am sannan ni abinda nake so malam ya kara kira musamman da gwamnati a kai mm. shi wannan bawan alƙin ce fito yake wannan da'awa ta ta kafarta sahabbai da sauransu ya kamata a ce a haɗa shi da malamai a sa masa kyamarori domin mutane su alƙalanci. In mm. eh, muna ji ɗan uwa malam Najib Jibrin. Yawwa na ce ya kamata kaga wasu za su rika tunanin kamar an dakatar da shi ne ba tare da wato an masa adalci ba eh muna kira mu ma Yawwa waɗannan abubuwa da yake faɗa a fito da shi a samu su camarori jama'a shi alƙalanci tun da mutane Allah ya ba su hankali da fahimta wannan na ganin shi ne zai kawo wato sauƙin wannan abubuwa da suke gaskiya ne kuma matsalar in za a tattauna tana da sauƙi malam na ji tunda a yanzu babban abin da ya fi damun mutane shine mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabbai dama aqidar akwai waɗanda aqidar su shine zagin sahabban da shi suke bauta ma Allah amma babu wani musulmi da zai juri yana jin ana faɗar bakin abu ana jinginawa annabi shi yasa kaga ai dukkan bangarori guda uku suka haɗu da izala da Ɗarikar tijjaniya da ita kanta ƙadiriyar cewa wannan abin ba zai yi bai ci gaba da tafiya a haka so kaga da ya ce a littafi ya gani an jingina wa annabi shi kore masa yake yi lallai muna kira zuwa ga gwamnati a kira shi wannan hadisi da ya zo ya ce wata mace ta zo tana wa annabi kwarkwasa sai a ɗauko sahihu muslim sai a buɗe a ce ga hadisin nan ta aridu alaihi nassaha sai a ce to nuna mana ina aka rubuta kwarkwasa a ciki shin mai littafi ya rubuta haka ko shi fassara ya jingina wa annabi haka ka lura in duniya tana hmm. kallo an kafa kyamara in oh. akwai inda aka rubuta kwarkwasan sai nuna larabcin in ko shi iwa annabi ƙarya yawa masu hmm. littafi ƙarya sannan kuma iwan nan ƙarfin halin ya raba ga annabi kaga mutane suna da hankali duk suna iya ganewa lalle muna ƙarfin ya kamata a wannan zaman malam najib gaskiya ne kwarai da gaske Allah ba da iko kuma Allah sa ita hukuma ta ji wannan to amin amin amin muna godiya ku tashi lafiya Allah ya saka alkhairi amin amin amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ba da barka da yi na mai magana suna na Yusuf Abubakar daga Sokoto to malam malam Yusuf muna ji abin da aka yi gaskiya ya yi daidai na'am saboda irin su Abdul Jabbar haka ne a daidai da su eh kuma Allah ya saka muku da alheri muna godiya da irin abubuwan da kuka yi to amin amin amin ɗan uwa Allah ya saka da alheri amin amin amin ɗan uwa kuma mun gode ma gwamnatin jihar Kano eh lallai kan wannan karan mai girma gandu ya cire tuta na wannan sunan da aka shi ma da kanshi ya yadda cewa khadimul islam din ne wanda na so in danna wani abu amma sai na manta gashi na riga na buɗe layi ba mamaki in kai shi daga ƙarshe zan danna wani abin ɗin kana da wani abu ne malam yusuf mun gode sosai godiya ce kawai to muna godiya malam yusuf Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ke magana kana magana da jimada awwal biliya su ina kiranka daga gusau to malam jimada awwal muna jin ka. gaskiya da farko dai ina mai da farin ciki da samun yau ka ɗauke marata. Na'am. Sannan game da maudu'i da ake tattaunawa a kan. Hmm. Ni ni jami'in tsaro ne. Na'am. Wato wanda mataki da gwamna gwamnatin ta Kano ta ɗauka. Hmm. Wallahi wannan rantsuwa ne. Hmm. ba ƙaramin wato taimakawa kansu suke yi su a matsayinsu na gwamnati da kuma taimakawa al'ummar jihar Kano da kuma Najeriya gaba da. A matsayin ka na jami'in tsaro ka fahimci haka. Wato abu duk mai hankali. Ita mm. ni bayan bibiyanka a Facebook ina kuma biye da kai a telegram da sauran karatuttuka. Hmm. Wato abin da ke faruwa da Jabbar. ni a irin na da bincike da kuma tarihin Najeriya da irin matsalolin da aka samu abin da ya shafi kusan mai tasiri. Da hmm. gugurmanin da aka yi da abin da ya guri baya. da abin da ya faru da wato ainihin Muhammad Yusuf hmm. a wannan lokaci da maya da su malam gafar su ta yi da su marigayi shi kalbari duk Allah gafar su musu. Amin, amin, amin. To, abu da ba hankali kawai ya isa ya mutum ya fahimci idan ba a ɗauki mataki akan Abdul Jabbar ba. da wasu irin a shirin da yake yi akwai abin da kullewa a fita yanzu hmm. a gaba abin da zai zuwa zama shi ne zazzaki a zaria shi shirin da yake ya fi zazzaki zama mutane fitina hmm. sannan ta wani bangare ni a ra'ayina hmm. ba na mishi kallon cewa wai shi jami'i ne mm. ina mishi kallon abu biyu mm. ko dai tsabar munafanci mutaɓon mm. hankali tsakani na da Allah ne abin da muke kallo ke kenan abu ko dai akwai tsabaragin tsantsagwaran ƙwarewa wajen munafunci ko kuma taɓuwan hankali na'am wallahi ko bidiyon shi da na kalla a bidiyon ni ban san abin da ya sa a zuciya na ce ga wani zama yana da hankali saboda haka malam wanga abu da gwamnatin kano ta yi Allah ya tasa musu da alkhairi sun yi makansu sun taimaki al'ummar musulmi sun taimaki al'ummar jihar kano sun kuma ɗauki matakin tsari wani fitina da idan ba su yi haka ba gaba kowa sai da ya sani. malam abu na gaba ina addu'an Allah Ubangiji ya ƙara mu ka albarka. To amin amin dan uwa. Allah Ubangiji ya kara mu ƙarfin gwiwa. To amin amin amin amin. Dan da na taso ina karami ina turaren malam Jafar. Ina jin ƙarfin gwiwa ina son karace shi. Alhamdulillah Allah ya mai mana gurbe ire-iren su da ku Allah ya taka muku da alheri. ina godiya to muna godiya malam awal malam jumada awal Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mai magana na Muhammad Tanko daga Kabila. Muhammad Tanko daga kabila. Na muna ji malam Muhammad Tanko yawa shi wannan bawan Allah da ake gani mm. tuntuni malamai ya shukin wa'azi suke faɗa mana irin illa da abubuwansa. Mm. Amma gwamnati ta yi shiru tana gani ba matsala ba ne, har sai da abu ya kawo irin wannan mataki. Mm. To in ba nan gaba an sa wasu dokoki ba ne, nan gaba zai iya tasowa ma ne abin da ya wuce irin wannan. Mm. don ganin da duba irin wannan ina tsammani kamar akwai kafirai ma wanda suke kirkiro irin wa'annan mutane su kawo tsakani a musulunci. Mm. Yana nan fa akwai shedodi da ake da shi kullum mutumin nan iya nuna su yake ai malamai su zo a zona a tattauna da shi. Mm. Duk wani hanya iya su zo a zona da shi ta yi zulmi. Oranto kenan. Malam Alƙasar Umar Hoto ya same shi a laibin zuta. da takardun shi da goyi wallahi yake ana abin da yake mura yake takarda da bawan Allah nan ya rubuta da hannunsa ya ce wai ba zai iya kare takardun nan ba sai dai a rubuto a bashi lokaci a sake dawa ya bada amsa to fi sabilin lahi wannan hayar mu malami kuma wallahi sun da mutumin nan fatiha bai ne kuma karanta masa shi ba fataha sai malamai sun ce shi gyara hmm. da haka gwamnati gaskiya ya kamata ta duba sannan ta ɗauki mataki a kwara a kan irin ire-iren wa'annan mutane wanda suke an so kwanjila daga ƙasashen waje su zo su lalata mana addini da tabbiya da kuma su rubuta al'umma akan tafarki madaidaiciya. Wassalamu alaikum. To muna mun gode malam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wace magana? Aka makalla sunana Yusuf. Yusuf. Muhammad. Muhammad. Na'am. To na'am malam Yusuf muna jin ka. Malam ya aka ji da jama'a. Alhamdulillah. Masha Allah. Aka makalla abinda nake so in ce. Mm. Um, Allah ya saka da alheri ƙoƙarin uh, da ake ta yi na ganar da mutane hmm. kuma fito da abubuwan da uh, awam na mutane su ne dama abin ji hmm. wanda yake yana da ɗan ido a karatu ko koyaya yakan fahimci waɗannan abubuwa tashin hankali shine mutane wanda suke gama gari wanda ba ɗaliban ilimi ba su hmm. kuma sun fi yawa a yanzu To ni abin da nake so in ce shi ne malam kuna da bakin da in kuka yi magana yana zuwa wurare mai yawa. Mm. Ko jiya wanda suke bin kafafen yaɗa labarai a kafafen sada zumunta mutumin nan bayan abin nan da ya faru an kuma yin hira da shi wasu ɗalibansa sun je suna tattauna da shi ya faɗi wasu maganganu waɗanda suke ƙazamai wanda ba su da daɗin ji eh, gaba ɗaya gaskiya ne abin da nake da shawara kuma nake so a isar da shi shine ko dai a zauna da mutumin nan ta yadda jahilcinsa zai fito karara mm-hmm. sosai zamana wanda yake bansa an katse masa hanzari inda yana ganin cewa bai karanta ba bai sani ba to an katse masa hanzari ya san cewa ga akan abin da yake bin sannan a ɓata yake ci gaba da ban a ɓata amma hakan ɗaurin talala da ake masa ko rashin fitowarsa ya magana duka ba bai hana su je su ɗauko shi kuma a zo a yaɗa kuma mutane suna ji ba eh, wannan shi ne saƙonmu cewa a isar cewa a zama da shi duk da za a shi. eh dama yanzu shine muke kira zuwa ga gwamnati yadda ta amfani da ƙarfinta ta dakatar da abuwa a amfani da ƙarfi a zo a zauna da shi eh, kaga ai in ba haka ba ma idan eh. da da gaske yana so a gane gaskiyan ne ai yanzu misali malam wanda ke bibiyar platform na sarki zama nawa muka yi na tattaunawa da wanda muka saba da su a fahimta gwamnati ce ta zo ta zagoranci zama babu babu shekara ta 2013 ni na ɗauki mutum biyu masu kyawara daga nan garin zaman da suka yi da mala alkasan bin umar ni na ɗauki masu kyamara mutum biyu aka je aka ɗauki wannan zaman ai lokacin to lokacin ai kwankwasa ne a gwamna kwankwasa ya ma san an ji an wannan tattaunawa to tun daga lokacin yake sa sharaɗi kaza da ka'ida kaza wannan eh. sharaɗin kaza da ka'ida kaza na guduwa ne bai san zaman kuma kaga ai su ɗaliban ba ma sa nuna cewa kamar ya taɓa zama da wani a baya ba sa nuna haka sannan abin da ya a duniyar ilimi ko mm. a jami'a ne ba ka rubuta littafi ka zo mm. za ka yi defendant ɗin abin da ka rubuta ka cewa malaman sai dai su faɗa maka abin da za su yi maka tambaya a kan shi ka je ka sake shirewa sannan ka sake dawowa su tambaye ka ai ba mu ilimi haka ai to abin da bai faru kenan fa a wancan zama din amma dai yanzu kuma mun ba da shawara mun ce bangare guda uku bangaren izala da ɗariƙa ƙadiriya da tijjaniya su ba da wakilcin mutum ɗaya ɗaya a zauna da shi akan matsalolin nan mu shine shawarar da muke bayarwa gaskiya to to Allah Allah ubangiji ya taimaka mana kuma ya sa an kawo ƙarshen fitina kenan. To amin amin amin eh, amin amin eh, amin. Eh, to muna godiya muna godiya muna godiya. Assalamu alaikum. Wake magana ne? Wake magana? To Malam Yusuf muna jin ka. Yusuf kamar kana sauraron wani abu ko? Ah, to bismillah. to me ke tafiya ne malam yusuf alhamdulillah alhamdulillah kan makalla ji daɗi a kan wannan abu da ya faru na kuma mana roƙon wannan bawan Allah ya kamata lallai a zauna da shi a nuna mai iya iyakai mm. saboda in har aka zo wannan abu ya tabbata mutumin na a datse mishi kai <laughs> wato a datse mai kagu ya tayo mutane da hankali an faɗa mishi abubuwa ba haka ake abu ba an nuna mishi yana kadiyayya har ki fasaka gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi to amin muna godiya malam amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam alaikum na'am Sunana Aliyu Muhammad daga jihar Sokoto. To Malam Aliyu muna ji daga Sokoto. Ala Allah ya saka da mini. Amin amin amin amin amin. Ah, Ido na bi na bi karatu sun daga farko insha Allah wa har zuwa yanzu da. Na. Na samu kira kira na su ba. Ah, ita matsala ta Abdul Jabbar alhamdulillah ranar kusan dai an ɗau dogon lokaci kana ƙoƙarin warware abubuwa na abubuwa irin waɗanda ke kawowa na ƙoƙarin rubuta da addinin musulunci hmm. kuma shekaran jiya ina da na yi karatu kuma ga wannan yau alhamdulillahi da irin mataki gargwado wanda na ga an musamman ina jirgina ma gaskiyar magana musamman matasan malaman kano waɗanda na gaskiyar kiraye-kiraye sun bi sahu domin kusan sai ka fara aka bi sahu ina jirgina musu irin kiran da suka yi ta hanyar jawo hankalin gwamnati gwamnati ya ce ya tabbas zai je gwamnati ta ɗauki mataki na hana abdulgabar abubuwan da ya kai na ƙarƙarin ganin su ya rubuta addinin musulunci da kuma bayyana da hauka ta tukuni don gaske magana ni in kowa yana da ra'ayin cewa a kira har a bada lokaci a gaba da abdulgabar domin gaskiya ina ganin ni a tsira abin da na aje kawai cikakken masu kiyawa. A iya taka Allah wala cikakken ma ta kiyo ba zan manta ba akwai wata kisa da mala abakar gire ke kawo yake wata rana a jega wani a attajiri ya sai hakon idi Ko wani jiniya ta a bayan gari sai ya buɗe qur'ani sai ya tsaye kai ne wanka to bayan ya gama wanka Al-Qur'ani. to a ce a akwai wani mata cikin wani galibi mata ci ba gida ya kwana ba mm. to idan a inda yake kwance yana linkin attajirin kuma ya san shi idan ya gama wanka bisa Al-Qur'ani sai na wuce da sai ya ta waye ya ba alƙur'ani nan da kuma yi ruwan wanka ne ma su sai ya shiga da yi zai ya jawo mutum sai ya kawo ka sai ya gwada ma ya ce ma da Allah ka duba wai alhaji ya ne ya Qur'ani ya ka da Allah ko ni amma ka ci da Qur'ani yanzu mu. to kuma abu kalaman da kan fitowa ga bakin mala a dajabar ko kuma a dajabar a sami da Allah mahakaci ko mahakaci kuma sai wanda ya yi ta sosai shi kaɗai zai iya faɗi nan kalamai mataki wanda gwamnatin Kano ta fara ɗauka gaskiya da farko da aka ce an dakatar da shi kawai an sa shi hau tsarin ni gaskiya ban ji daɗi ba don na ɗauka a kawai mataki kawai haka za a tsaya amma ina abin da daga an ɗauka mataki irin na yau na kamar an rubuta makaranta ce ko kuma inda ya kasa karga za ce ni hatta masallaci in kamar na ji bayanin cewa an yi gudu a tsarar amma ma'ana ke yana jagoranci masallaci. Hmm. malam masallacin nan da malam da jabar ka zuwa kuma abu jabar ka zuwa yana karatu wallahi ni duk da zauna ta shahara an zauna cikin ta Allah fashi ma cikin ma Allah sallam na rantsi da Allah ko an bai ita kyauta ba kyauta saboda haka hatta masallacin da yake jagoranci yadda aka wuce guda ne ta kwata duk wani abu da shahi abu jabar da gidan zama ne da masallacin da makaranta ko ni a rubuce sannan a turkari ko ta da wannan ma'aikaci in dai bai yadda ma'aikaci ga mutu a kai shi kai a yi mai hukunci don abin da ya idana da shi yanzu cewa shekara biyu kawai ya rage bayan shekara biyu idan gandu ya sauka shi sako shi za a yi ko kuma dama za a ba shi ya zo ya ci gaba da abin da ya kai? kuma ya ce zai shiga cikin ɗaki ya zauna ya ci gaba da rubuta tafai na zagin ma'aiki da sahabbai tsakani da Allah hukuncin da ya kamata a ɗaukar a ya kamata a ƙara sannan a babban yana hira da kowa a hana mai yin karatu ta suna hita ta hanyar social media shi ya kamata magana ta siyasa da ya yi wallahi ya kamata malamai daga wannan ya kamata malamai san cewa idan su ba su da ajanda malaman mu to tsakanin da Allah duk wani dan iska ko kuma wani tararren fasiki ko fajiri wanda ya zauna a maganin ta sai an guza wani musulunci yana da ajanda saboda haka idan zaɓe ya zo yanzu an kafa gwamnatin Gambia ko kuma gwamnatin Najeriya gaba ɗaya duk daga cikin kwamishinoni za ji ana hidda gwamna ko mataimakin gwamna ko kuma daga cikin kwamishinoni malamai su sa ido su gani daga cikin makaraban gwamnati wace irin hulɗa wace irin ma'amala da wawa ne ka hulɗa da wawa ne ka ma'amala mm. idan lokaci ne mai girma gwamna ko wani ya ko wani ɗan takara ya yada ma al'umma lokacin malamai sun riga sun gama research a kai sai su ɗauki matakin da ya kamata su fitar da sanarwa a game cewa wane yana hulɗa da kaza yana hulɗa da kaza saboda haka al'umma musulmi sun matsaya cewa zai mulki da su ba wallahi in ba mu ɗauki irin wannan mataki ba siyasa ita kwata-kwata da ni yanzu matakin da matasan malamai da ire-iren ka matasan malaman kano da kuma Sai da kuma wasu suka ɗauka har aka da tijan malamai ana kira na ganin cewa za a ɗauki mataki wallahi shi ya ba gwamnati dama na tafi ta furta waɗannan kalamai a sai hukunci mm. amma idan dai irin tafiyar da wasu ke nuna a yi cewa duk wani kira ga gwamnati ko a tunsa ta su ɗauki mataki akan wani fajiri wai ana ganin kamar hawar shi ne wallahi an ci gaba da haka ba wata gwamnati za ta hukunta kowa ni na jiya kuma na san wasu dama sun jiya a nan Najeriya na ji gwamna musulmi wanda musulmi na ya bude baki ya ce bai shi a jiha ce mutum yana da dama in ya ga dama ya ce babu Allah yace amma wallahi sai mutum ya yi kada a jiha ce ya bude baki ya ce shugaban Muhammadu Buhari ba shugaban kasa na ba idan mutum ya faɗi zai hukunta shi da ta ga su a iya fahimtar su duk wani abu da ta so na ɓalla ko da wa za a zaga idan dai ba al'umma sun tashi ba sun ɗauki matakin cewa in ba a ɗauki matakin ba sun yawa tsofan makarantu. ka ba su hukunta shi zan ruye da wata iska da ta faru a Isra'ila akwai wani mutum ɗan ra'ayin kada haƙƙin bil'adama ya ci hana sosai wurin kada haƙƙin bil'adama wata rana irin cikin da yahudawa kawa falasɗiya sai ya yi hira da jarida ya bayyana ra'ayin ya cewa shi yana ganin baya goyon bayan ra'ayin abin da yahudu ka yi gwamnati yahudu kawa falasɗiya sama da shekara ashirin da ya magana sai wasu matasa a wannan lokacin tsara ne sai suka sai jaridu sai sun ka aji lokacin da ya ƙasa ita ya zai shiga siyasa ya zo an kai zama na jam'iyyarsu za a tantance da wadawa da ra'ayin tsayi takara wallahi ma abin dan sha'awa lokacin da ya shiga wannan conference hall na jam'iyya ce sama da shekara ashirin ya magana da ya bayyana uduluka ne ya kinkinta a zaɓe shi mutum ne wanda yana da manohoji gwargwado sun fahimci yana iyawa yana da tsari da tattalin arziki da komi amma lokacin da ya bayyana cewa yana son mulki ƙasar isra'ila babban abin da kawai wannan ɗaya daga cikin tsara ne wanda ya zama da cijo na lokaci a ƙasar isra'ila dalilin kawai ya ɗauke da ya buɗe a gaban ido ne cewa ya taɓa buɗe baki ya ce yana goyon bayan falastina bai goma isra'ila akan faɗa da take yana nan ya canza statement ɗin ya ce ya da ya fasa takara don ya san ba za mu zaɓi mai mulki ƙasar to ya kamata mu ma malaman mu da mu karanta mu mabiya kowa ya kasance yana da manufa Kuri'an nan da muka je ba ya kasance muna da manufa ba mu nuna komai illa kare addini mu da al'umma mu na musulmi. Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya saka da alheri wannan kira da aka kuma ladi akan Abdul Malam sai dai a daure a yi saboda ya riga ya tabar gazar da wallahi dole sai an tashi tsoro. Bil haƙƙi an lura da mutane saboda ita Najeriya wata ƙasa ce wadda ko wata irin hauka mutum ya kwato zai samu mabiya. Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ba mu ikon eh, eh, sauraren ku da kuma biyu da kuma Allah shi ba mu iko yi a don neman da dafa assalamu ah, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam assalamu alaikum wa ke magana hmm? assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Mai magana? To Malam Adamu Sale daga jihar Kebbi. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi Amin amin amin amin. so Malam dan abin da nake son da akai mm. kamar yadda Malam Ali ne magana ya soka ya ya tunani na farko ina tunanin kamar mutumin ga Abdul Jabbar kamar bai da hankali mm-hmm. a ah, kamar bai da hankali ko kuma wani manufa ne da yake bukata ajanda da yake so ya samu nan gaba bisa shi fitowa da waɗanda abubuwa eh to ina ganin a itayi biyun sun haɗu akwai matsalar rashin hankalin da kuma ajandar amma dai ajandar cewa akwai aikin wasu da ya ɗauko ta fi yawa gaskiya yawwa mm. gaskiya ni a iya tunani na yadda na fahimta kenan saboda yana fitowa da wasu abubuwa waɗanda yake mai hankali kusa kusa ma ba zai zauna ya yi magana a kan wasu abubuwa da yake fitowa da gaskiya ne gaskiya kuma ba abin da za mu ke sai dai Allah saka muku da alkhairi da kuke jura da al'umma to muna godiya malam Saleh Allah ya saka da alheri ya amin malar sa'ala muna godiya nan abu zai na ɗan ba yana ba da problem ba san hankali assalamu alaikum alaikum salam na'am mai magana ne to muna ji malam aliyu habibu habibu to malam habibu muna ji ana duk wanda shi ne zai karatu kansa hmm.

Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum, Wane ne? Hmm? Masha Allah. Allah ka miki ne? To mai magana? Allah ta kara alheri. Amin. Abu ne daga Maiduguri To a awon Ko abba? Abu eh, abu. To abu. Daga Maiduguri. to na malam muna ji a wannan abin jabbar kowa ya fahimci cewa malam jahilci ya wanda karatun qur'ani ma ba zai iya furtawa furta harkokin shi mai kyau ba da iya karatun qur'ani ba in ba jahili ba ba wanda zai saurari abin jabbar ko kuma har ya bi shi ya fahimci cewa wai malami ne abin jabbar ba malami ba ne saboda jahilci yana damunsa karatun Kur'ani ma bai iya shi ya ce ba malam duk ya fahimci Kur'ani, idan ya ji Abdul Jabbar yana karatun Kur'ani. Abdul Jabbar karatun Kur'ani shi ba daidai yake furta sai Fatiha ma bai iya karanta shi daidai ba kai ka mutum yana bibiyo da wani lokaci ne har ka duba malam malam wannan sallar juma'a da yake yi malam Abba kaji ya karanta Fatiha ba daidai ba ne wallahi Fatiha ma malam idan yana karantawa sai kai mamaki wallahi wanda yaron da yau ya fara karatu ma sai ka yi cewa Fatiha sai hankali tauha saboda ilimi gaskiya ilimi bai ishe shi ba bayan jahilci yana damunsa sai kawai ya dauko ko kwangilan da zai rusa addini musulunci kuma in Allah da sai da shi sai da shi ya rubuta abin da kuke yi kuma musamman muna fatan kowane malami ya fara kwaikwayon abin da kake yi gaskiya tsakani da Allah a Najeriya yanzu haka ba malami da ya tashi tsakani da Allah yake yi wa addini hidima kamar yadda kake yi duk abin da ake yi wadda ba kyau a ranar kana an karar da mu gaskiya muna yi to ku dinga mana addu'a Allah Allah ka sa ya zama dan Allah muke amin ya rabbal alamin kuma an da sha da cikin kuma Allah na gode na gode na gode na gode na gode na gode assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ce magana ne sunana Musa Agwai daga Lagos Musa Agwai daga Lagos Allahu akbar malam Musa malam kwana biyu a ijtihadi wallahi alhamdulillah a takaice malam ni dai abin da na fahimta ga hannu wannan mulki shine kaga dan firin da aka yi da bayan faruwar abin nan hmm. ita kanta a nan sai da ya karya hmm. sai ya ma kwamishinan jirgi na kano karya gaskiya ne to tun daga nan zamanin za ka fahimci cewa idan za a yi idan mutum zai ma mutum karya ya rai ya ba zai ma wanda suka mutu karya ba to wannan shine abin da ya fi komai ban mamaki wannan fa daga ran alhamis ya faru jiya zuwa mutum yana da rai kai da fararin kace a koma a saurari eh. firarsa kara?' sai na manto yana da rai kace ya faɗi kalma da kalma abinda kowa ya saurara ya ji bai faɗi haka ba to ya zaka aminta cewa wanda suka mutu mutumin nan ba zai iya masa ƙarya ba wannan gaskiya ne to wannan shine babban abin da muke so ma al'umman mu ta gane malam Musa kwarai malam muka na da muka da wannan magana da sai da na koma na ƙara sauraron kwamishina na ba wani abu kamar haka sai na ce ah, wannan mutumin shi zai kunya ƙarya ne haka san san san san a kunya ƙarya haka ka gani to ka ji da mai hankali dole kun cewa a ah, wannan ba mutum ne wanda za ka yi a akan abubuwan da zai faɗa ba kan san san abu ga sun fito a cikin sai dai saboda ya Allah ya taimaka amma kuma kuma da kuka sa wannan abu gaba Allah ya ƙara bayyana ma gaskiya da sauransu to amin malam Musa muna godiya Allah ya saka da amin amin amin amin akwai abubuwa guda biyu da nake so in saka ban so in manta abu na farko akwai maganan ada da yake faɗa jiniyar kaɗin jiniyar banza yana da kyau mutane su saurari wannan saƙo kuma akwai darasin da ke ciki musamman zuwa ga mutanen masu karatu wani in yana karatu ya ga an cika guri to komai faɗa zai yi a bari mu ɗan saurare shi mu ji da yake faɗa a nan wajen duk da na ga abin yana so ya ɗan ba da ainihin.

sai ka ɗin banza jirgin ka ɗin wofi nawa ake wannan jirgin muka buga da su ina su ke sai jirgin wani banza ke zai ta bamu tsoro inda wani banza da yake da kan jirgin su za ta bamu tsoro ne zai yi ba ɗan halabbar A'a, gwamna ya ce ba zan wa'azi ba, Kina zan ci gaba da wa'azi. to kun ji wannan shine da yake faɗa yake cewa jiniyar kaɗan banza inda ɗan da ya isa kaza kaza kaza shi yasa wallahi muta ɗaliban da muke suke taruwa a gaban mu mu dinga kokari abubuwan da muke yi yana fita daga bakin mai zama dan Allah muke faɗan in ba haka ba wallahi Allah zai jarraba ka nan gaba kana ganin kana tara mutane kana cika baki kana faɗar abin da ka ga dama to wallahi Allah zai iya jarraba ka wannan ‘yan kabbaran kuma in an zo billahi la illahu watsewa za su ba wanda zai tsaya wallahi tun da yanzu ai kaga san da yake faɗan magana yana wani mu ka gani yana faɗa suna kowaye to wannan fa shine wanda da yake cewa jiniyar kadin banza inda dan halal da yake kaza kaza kaza inda wanda ya fara sai gashi kuma yau shine yake cewa tunda gwamna ya ce ba zai wa'azi ba to ai shikenan <laughs> ta riga ta wuce Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wace magana ne? Sunana Jafar daga jihar Lagos. To Malam Jafar muna jinka daga Lagos. Malam Awuni lafiya. Wallahi alhamdulillah Malam Jafar. Wallahi Malam tun lokacin corona nan kuma lokacin ina ina kira zai shiga tuna mukamala da Malam Munir Bona. Eh. Da sarki Jafar da sarki Bona kira Malam mutane To yau Allah ya ce taimaki Malam Jafar daga Legas ya samu. To ya da ina amsawa Malam Jafar na. Dangane da wannan al'amari na bawon Allah na Hmm. Wallahi abubuwa yi yawa. Yanzu ya gama da gwamnati kuma ya fito kuma ya zo shi ma ya ya hmm. da nake son ina ba da shawara ne a kira ga gwamnati ba Kano kaɗai ba tun Najeriya a sa doka duk wani malami ko kuma wani kafiri da ya fito ke taɓa mutuncin manzon Allah a yi musu hukunci daidai da abin shari'a ta tanada saboda muna da malamai wacce suke aiki a ɓangaren shari'a sannan kuma muna da malamai muna da 'yan su muna da waɗanda suke cikin gwamnati kuma suna ikirarin su musulmai ne hmm. sai a yi ta sa babban jirgin ana shiga majalisa ana shiga gidan gwamnati amma an an taɓa mutuncin manzon Allah ba za su fito su magana ba sai an taɓa wani ɗan siyasa ko kuma an taɓa wani abu na ɓangaren su a lokacin da za ga ana tsara jirgin ruwa. Hmm. Har da Allah mun jingina a gwamnatin da Kano to amma ko yanzu a cikin aiki a gaban mu mutum aka ci gaba da taɓa wahala cikin Najeriya to Najeriya ta taɓa samun wahala ta taɓa samun kwanciyar hankali a Najeriya ta taɓa samun kwanciyar hankali eh, saboda muna cikin lokacin da tun ba ɗauki mataki ba to tun ranta wani kafin ko kuma wani mushi ta hau mulki to fa suna za su samu matsala a Najeriya don ba za mu samu dama mu aiwatar da abin da muke so wanda Allah da annabin sa suka faɗa a aiki. Allah ya ba mu dama tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin da a kan wannan mutane. To, Malam Jafar muna godiya daga Legas Allah ya saka da alheri da wannan gudunmawar da ka bayar kuma lallai gaske ne amma shi uzurin da mai girma gandu ya kawo a farko gaskiyar magana na karɓi uzurinsa cewa da ya ɗauki mataki abin yana farko-farko ta kowa inda siya santar da abin za su yi ba mutuncin annaba za su kalla ba ko sahabbai siyasantar da abin za su yi amma yanzu da abin tura ta kai bango duka bangarori guda uku suka haɗu to yanzu ba magana siyasa ake ba magana ce ta mutuncin annabi kuma mun faɗa mun ce babu ɗan siyasan da zai zo ya siyasa da mutuncin annabi sai tsinannen ɗan siyasa wanda mamarsa ta tsine man albarka kuma wallahi tallahi duk wani ɗan siyasa da zai yi siyasa da mutuncin annabi ko ɗan wace mata ce wallahi sai mun yake shi wannan mu ma ne sakon da muke aika mai kuma lokacin eh. na malam kake da amma ba wa Allah nan akwai abin da yake yi a tashi a yi magana a tashi a san a yi mm. da ke lokacin magana take ta kawo shi ne da yake da aikata a kai a kare mutumin nan abin da yake so mutane suke biri sai yanzu ka ga abin Allah ya rubuta an yi wasiya kuma ya sa abin da yake ka. Hmm. Ni kiran da nake yi a ɗauki mataki a kan bawan Allah nan kuma ina son yi magana ba lalle ba ne kuma Allah ya gari kuma in kira da aka samu ka. Hmm. Don Allah ma na in lokacin ake yi a kira da sarakawa da mutanen arewa su tsaya su tafi su cancanta ana sa kuɗi ana cuta da mu Malam ina so insha Allah zan zo zan yi magana akan abin da ke faruwa gobe Lahadi ko ya kamata mu zo mu magana kan kashe-kashen nan da ke faruwa a kudanci yanzu wallahi ma da ake shigo da ya da haife su amma da lokacin ya samu da kuma a ce sai babu lokacin da ake kawo kudi a lokacin ya su dabbobi an mai da su dai mutane bayi har yanzu ake ban fuska ba a ce hanya wanda za a yi cikin zumunta a ce ba a ina so ma da ya kai wasu shi saboda ba zai ba mai kara samun irin wannan dama saboda wallahi har da abin yanzu ko ina so in je ana malam su ce ba saboda matsalolin da ke fuskanta shin gwamnonin mu ba sa fita wa su ba sa ganin kuɗi ne ba sa ganin abin da ke yi ko ko ɗan son don su samu duniya to in Allah ya da malam Jafar za mu yi kokari mu ware rana mu samu wa'innan matsalolin mu zo ya zama turanin ranar tattauna su ne zan sa su ta inda ka kira ke kokari su yi saving din ba wayan ka ta yadda in ka kira mu gane kai ne dan buƙaci wayar da izinin Allah To Allah muna godiya malam Jafar Allah ya saka da alheri to na gode na gode na gode assalamu alaikum na'am a yi hankali malam na sake da suna na aliyu muhammad to ba komai malam aliyu eh, malam da Allah ban sani ba ko kana da asek da shi sektorista ne eh da Allah ko kai ko wani malam ya kamata a kira shi yadda suka yi kazafi sun kaɗai kuma da ce domin za su ci gaba da yaƙa ta mai neman kariya ko da wata murya kuma Allah ya jirce mu muna rayuwa cikin wata ƙasa wanda karya da gaskiya mutum runguma ya kai mutum da tsaya fahimci. Hmm. Saboda haka don Allah da zai yi shi malam ya gidda wani bidda daga wani time clip wanda zai barantar da kai da waɗannan kalamai domin za su taimaka sosai wurin kanin da jaye wannan daga samun wata kariya wanda zai shi ko ɗalibai za su riƙa matsayin hujja. Eh, na abu na biyu shi ma mai girma kwamishina kamar yadda mai girma gwamna ya ƙoƙarin wanke shi to shi ma yan son samu ne da Allah shi ma ya hidda wata wani official abin da eh, jawabi nashi wanda shi ma wata rana ya wani program za a iya sa mutane saboda wannan abu ne mai muni sosai a ce mutum yana da alaƙa da wanda abda irin wannan aƙida Allah ya saka da alheri malam gaskiya insha Allah idan mun gama yanzu akwai dan uwa malam awal a Sudani a na san yana da alaka da malam Sharif sali in Allah da zan yi kokarin kira malam awal a Sudani mu ce masa to ga abin da ya taso ya kamata lallai su tsaya shi ya yi magana ya barranta kansa da wannan ƙarya da suka jingina masu asalamu alaikum asalamu alaikum wa wace magana malam muhammad ido to malam muhammad ya ido wallahi mun gode Allah alhamdulillah na mana ji to ina sauraron program ne dangane da wannan musiba su sami mu mm. akan abubuwan da suke faruwa to kamar abin da zan faɗi akan abubuwan da kamar musulmin da ke bibiya ko kuma ɗalibai shi da wani abu da fata kamar ni sama da shekara shida ko bakwai haka ya ta wuce ko fiye da haka ma hmm. a lokacin da yake irin karatu kamar ana da ya toshe daga kano ya zo kuntuwa ya karatu a kan ya rage kan magana da wasu yan izala ta kai haka hmm. ko sun yi magana a kan maulidi ko wani abu sai a kira shi zai rage kai Sai hmm. wani abubuwan da yake in yi ya hau kan kujera yana bayani biyar rika karya cewa hadisi na dubu ɗari da kaza an ce kaza hadisi da dubu hamsin da kaza an ce kaza wasu kuma malaman suna bibiyar sa kai abubuwan da yake cewa in suka zo wallahi duk hadisan da ya faɗi karya ne ba gaskiya ko ɗaya daga cikin su dan abin da cewa hadisin ma da ya faɗi babu tun a wancan lokacin ma tun a wancan lokacin zai yi karya ya ce hadisi na dubu ɗari kaza an ce kaza yake yanzu ka yadda hadisin karya ne babu babu hadisin kwata-kwata kariya ce kan yi don dai kawai a ce shi malami ne ko ɗan batar da wasu mutane eh, to kamar wanda ke tafiya ta kuma sarka fahimta irin wa'annan abubuwa in an ce in malami ya ce abu kada kai ka sa abu ka je ka ba ga gaskiya ne ya fadi ko ƙarya ce to malam malam muhammad ga ma wanda suke da rai yana musu ƙarya iri iri fa yanzu kwanan nan yace kwamishinan ilimi ya faɗa ya ce gwamnati ma ta tabbatar da zaluntarsa ake yi kalma da kalma ya yi rafaran da ce a a saurari program ɗin da ya faɗa sai ga shi in ka koma ka saurara za ka ji ƙarya ce abin da ya faɗa bai faɗa ba to yanzu wanda yake da rai kamun ƙarya yaushe za a samu amincin wanda bai da rai in kai magana a kanta eh, Allah ya saka da alheri shawara ta ana mm. shawara ta ana da a ce za a ɗauki hukunci irin kamar da saudiya ke yi saudiya ta zama irin wannan ɓanda ga wani ya aikata irin wannan abu yanke ne hukunci aiki ya haka ne ba a kyalewa ba magana ba zai ta a yi in aka kira malamai suke zama da shi to ba ga abin da ka ce ga kuma abin da yake a lissafi da an samu cewa kariya ne ba gaskiya ba ne wannan kuma magana kan tabbas ni ko shakka ba na in dai za a zauna da shi sai an samu ɗin kare kariyar dan ni kaina ni kaina inda za a je a zauna da ni a ce ina ya kariya hmm. wala zan faɗi gurare da yawa da ya ƙarya ya ce akwai mu hmm. ce babu in ka isa nuna gurin kuma mu ce ka ce a kawo gashi sannan magana kaza da ka faɗa kai fassara hmm. haka faɗa mana a littafin gashi ina larabcin ya ko kai ka fassara shi haka amin muna godiya malam muhammad amin amin amin amin amin a jama'a da Allah shirin nan ya ɗauki kusan minti abin nan akwai kuma wani ga kiraye-kirayen mutane sun yi yawa ƙwarar gaske gaske akwai wani abu da nake so in tafi a kansa muhimmi da ifaɗa wanda zuwa aka yi aka yi fira da shi barin gani ko zan ga abin yanzu ina so in saka shi ne zaman to shi ne na ƙarshe cikin abin da aka je aka nema aka yi magana da shi ne a kira-kira mutane yana yin yawa wallahi na so a ce na ga na saka wannan eh, bari mu gani wannan ne insha Allah zai bari mu saka wannan masu sauraron mu wannan dan ya zama shine na ƙarshe tare da naga kiraye-kiraye yana yin yawa ku ji a abin da yake faɗa a nan wajen network nan ba shi da matsala ne yanzu kuma sai batun yake tsangayar shan abdulgabar shan nasu da fahara inda malamin ya miƙa ƙofan bararsa ga gwamnatin jihar kano a akan wasu bukatu da yake nema gwamnatin kai masa Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi masu yama a kisa na da sallam na amfani da wannan dama don wacce hatta roƙon alfarma guda biyu kaɗai abun al'umma a musulmi musamman masoya da magoya baya ta biyu abun ita gwamnatin wani jihar ta kan albarka domin masoya ta sani ne a fa'ida ba ta kira ja hankali cewa da Allah a yi ƙoƙarin biyayya da wannan doka da hukumar jihar Kano ta sa ta dakatar da yin da karatu da sauran taro da muke a cikin wani masallaci na jami'in shi Nasir Kamal har zuwa kammala binciken da aka ce ana yi mutane su biyayya ga wannan umarni ta asali wacce turzuma ko tunziri ko bashin da'a wanda shi kira na da su al'umma ita kuma kira da ake ga kuma musamman shi ne girma gwamnan Kano wani Islam shi ne irin yadda yake kwatanta adalci to na roƙon da yadda za a tsaya kan turba adalcin nan wannan al'amari ne taso hanyar warware shi na ganin mai sauƙi ce idan aka yi amfani da tsarin zama kamar da Allah ya faɗa kula tuba halaku waɗannan bayan Allah da suke cewa ana faɗa ma zanzanu na ya cin zarafi ko ga jalibin ma'aiki ko ga jalibin sahabbai wanda ni kuma na ganin ko kusa ba haka ne. Kuma da maganganu ni bisa su ma nake a cikin kifin suka zo kuma ta banda akwai su a ko'ina kun kara wa rage ba canja ba da girma gwamna ya adalci mana wannan inda gaske suke cewa na fatan ci da ma'aiki wani maganganu ni nake fata su ba a da cikin bai suke ba su yadda mu zauna duniya ta saurara zato da ta fanna nuna maganganun nan su kuma su da nasu su nuna babu ko abin da ban gane wasu kanan a wannan na faɗa duk kafin ma abu ya zafi aka cewa ni ba murna da ke ma a samu wanda zai nuna mu abin da ya fi nawa to mun fahimta nan a baya a kanta da ke ba kuma da rai na banta kuma ina murnar in fahimci ta abin nan da nake a kansa a baya shi ne gaskiya da zuciya ɗaya Allah shi ne shaida so yanzu kai wannan ƙoƙarin muka zauna suka fahimtar da ni wannan abin da ban fahimta ba suna da alƙawari guda na kan ga kuma babban lada da shi na shi da ɗan uwansu musulmi kuma ba Allah ya faɗa da an yaje Allah bi karatulan wa ya kai da kan kawar ne mutum da shi ne da kai ya fi maka duk jajayen raguwar duniya wanda ni ɗaya ni ɗin na mutum ne daga irin wanda ji abin da ya faɗa to abin da nake so mutane su lura da shi cikin abubuwan ya faɗa abubuwa kamar haka na farko buƙatar da yake da shi zuwa ga mabiya cewa su bu doka a mabiyan nan fa su ne ake taruwa in ya faɗi magana sai su ihu su ce kowaye ta yau su ne kuma ake ja cewa lallai su bu doka don ya san duk jafa'in da suka je suka janyo kansa zai ƙare da wannan nake nasiha zuwa ga rahuwar masu karantarwa mu dinga duba girman Allah abinda za mu dinga faɗarsa mu daina faɗarsa don kallon taron jama'ar da ke gabanmu mu dinga faɗarsa Allah ma tsakanin tsakaninsa da Allah don shi muke faɗan magana in ba haka ba za mu ci gaba da samun jarabawa ka faɗi magana ka ce ba wanda ya isa yau gobe Allah ya kawo maka jarabawa ya nuna maka akwai isasshen da ya isa ya tankwara ka dole sai ka bi abin da baka yi shirin binsa ba abu na biyu kira cewa a zauna lallai muna kiran gwamnati ce amfani da ƙarfinta majalisar malamai ta kano a zo a zauna da shi izala ta ba da wakilci ƙadiriya ma haka tijjani haka kuma dukkan ɓangarorin su yadda wakilan da suka tura in abdul-jabbar ikayar da su ta fuskar dalili lallai sun yadda a tattauna duka sun faɗi amma yana rantse muku da Allah in za a zauna magana ce yanzu fa wacce ta shafi cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ja wasu hadisi shekara kusan goma da ta wuce ni na samu da jabbar karatuttukan shi zai zo larabcin ya ja layi biyu idan ya ja layi biyu ba irin yadda muke karatun littafi muke jan kalma kalma muna fassara ba haka yake yi ba zai ja layi ɗaya da rabi biyu larabcin da in ya tashi wajen fassara lokaci ɗaya fassara ɗaya zai musu to wajen fassaran sai kawo wani abu na ma'ana ya cusa ciki wanda bai cikin larabcin da ya ja jahilan da ke gabansu wanda ba karatu suka yi ba sai su ɗauka wannan larabcin da ya fassarar da ya na wannan hausan yana cikin wannan larabcin da ya ja to haka ya zo ya ci gaba da wa hadisan ma'aiki lallai muna maganan cewa a zauna da su sannan kun ji mutumin da ya faɗa ya ce jiniyar kaɗin banza a baya to gashi yanzu yana magana cewa ya san mai girma gwamna adali ne khadimul islam wane ne wane ne wane ne wane ne da ba yana maganan cewa a je a yi ƙuri'a ba kuma na ji daɗi da shi mai girma gwamna ya fahimci cewa a je a yanki ƙuri'an mana su buga da shi mana a buga mana ya gane cewa a siyasar jihar Kano dan ya goyi bayan kashi shi kadai bai sai sa ka ci zabe ba indan waɗannan mutanen da ke gaban ka ne sannan magana ta gaba da yace murna yake a nuna masa ta hanyar a shirye yake zai karba ina sa tun da ya fara karantar da addini a nan makarantar nan a cikin wannan shekarar kadai zan iya faɗar a munasabobi da dama na shayin kuskure a turo mu in zo in faɗa in ce kuskure ne ga wanda ya gyara min kuskuren kuma na karɓa na masa godiya idan maganar da yake faɗa da gaske yake yi cewa zai karɓi gyara don Allah zai ce tun da ya fara karantawa bai taɓa kuskure ba in ya taɓa kuskure wa ya taɓa masa gyaran ya karɓa kuda daga shi sai shi ne ya zo ya tirafi. ga wane ya taɓa min gyara a matsala kaza na yadda matsalan nan kuskure ne a lokaci kaza a karatuna na kaza na sauka cewa wannan fahimtar ta kuskure ce ga wanda ya gyaran ƙarya ike yi ko an yi gyaran ba karɓa zai ba magana banza yake ba ba karɓa zai ba sai dai yanzu idan wuta ta yi wuta da haka mutane su yi haƙuri gaskiya kiraye kirayen waya ya yi yawa ba za mu iya ci gaba da ɗaukan kiran mutane ba saboda lokaci ya ja a mutane su yi haƙuri sai gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu amma lallai muna karfafa cewa lallai dole a zo a yi zama da shi zama na ilimi don a ruguje abin da yake faɗa ƙarya yake in dai ka san shi kana bibiyarsa ba wai sanin ne saka masa ba ni wallahi kamar yadda yake faɗa yanzu ko daga bacci na tashi gobe gobe a kira na a ce yanzu za a tattauna da shi kan matsalolin da yake faɗa na karatu wala nan ce na amsa masa a zo a tattauna ko matsaloli ɗaya biyu uku aka magana ce kawai ka faɗa ka ce akwai ta a littafi kaza ga littafin ka yi fassara kaza muna so don Allah ka nuna mana wannan fassarar da kai wannan hadisin shin akwai larabcin a cikin hadisin ne ka fassara larabcin haka ko ta ka ce ka tsara wa masu littafin don ka zagi annabi shi kenan kawai in ya isa sai ya nuna ya ce ga ta eh? in babu to ya tabbata cewa tuhumar da ake masa ya faɗa wa annabi bakan magana to lallai kuma ya faɗa wa annabi bakan magana da ba za mu gushe ba muna kira zuwa ga A'a, shi mai girma kwamishinan ilimi na jihar Kano lallai ya fito ya barranta kansa ga abin da Shabda Jabbar yake kokarin ya dingina shi zuwa gare shi sannan muna wa shi mai girma ganduje addu'a wannan abin da yayi na daukar mataki kan wannan matsalar yayi kokari sannan ya ƙara kokari wajen tsayawa cewa lallai dole ya tsaya sai an zauna da malamai da shi ‘yan uwa a yi haƙuri kiraye-kiraye sun yawa za mu yi ƙoƙari mu tsaya anan mu bi hazal ƙadir kifaya wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh